Bismillahir Rahmanir Rahim. Baƙon lamari kashi na shida. Idan mai sauraro bai manta ba a cikin baƙon lamari kashi na biyar, mun tsaya ne a inda baba haɗi da mama suke magana a kan auren Ahmad, inda baban ya dawo da auren baya. Ku biyo mu don jin ya za ta kaya. Alhaji ya kalli mama ya ce mata, kin ga yaron nan naki ba dai zurfin ciki ba ko da abu bai masa ba ba zai fito fili ya faɗa ba sai dai ya ce to mama ba ta yi magana ba ta mike ta fita waje don ita a tsarin ta Ta so a bar Ahmad ya yi bikinsa a natse amma tun da yanzu hakan za a yi babu ja da na ja ta ci karo tana faman damben ba wa jaririya madara mama ta dube ta tana cewa to farin shiga kada ki shaƙa wa 'yar mutane madara a hanci ina kika samo 'ya da wannan safiyar Nana ce dariya tana ɗaga Iman tana cillawa tana cewa wallahi yaye ne ya kawon ita. Tun ɗazu ni ma ban san a ina ya samo 'yar nan ba mai kyau da ita. Cikin ɗimbin mamaki mama ta saka hannu ta karɓi yarinyar tana kallonta. Ai wannan 'yar gidan Amatu ce haka ta girma masha Allah. Mama ta faɗa tana ƙurawa Iman idanu. La dama 'yar gidan Amatullah ce ƙwarai kuwa. Sabida na ji Amira ta ce tana gida tun ɗazu yaye kawon ita ya ce na kula da ita. Mama ta riƙe haɓa bayan ta ɗora Iman kan ta tana cewa, To in banda abin sa, ya za a yi rabo ‘yar da take shan nono da mamanta fi sabilillahi zai zo ya same ni ne. Mama ta faɗi bayan ta tashi riƙe da Iman a hannunta, ta yi cikin bedroom da ita. Ahmad wuni ya yi a ɗakinsa bai fita ko ina ba, sai da aka yi la'asar sannan ya yi wanka cikin wata blue shadda ya shirya kansa ya fita. Kai tsaye sashin su Amatulla ya nufa domin ya duba jikin baba. Yadda ya samu Baba abin ya ɗaga masa hankali. Waya ma likita abokinsa akan zai zo zai kawo Baba ya duba shi. Abokin nashi ya ce baya Kano amma zai dawo next week. Bayan sun yi sallama ya kuma yi wa Baba sannu ya tashi ya fita. A tsakar gida suka haɗu da Umma wadda ganin Ahmad ya sa ta dabirce ta ƙi ma haɗa idanu da shi. Shi ko ya saki jiki da ita sosai suka gaisa. Sannan ya kama hanya ya fita. Fat ɗinsu ya koma. Kai tsaye ya yi falon mama, wadda tun kafin ya zauna ta rufe shi da faɗa tana cewa ya ɗauki 'yar amatu ya kai mata kayarta. Ya saki ƙayataccen murmushi ta da cewa, Mama, ai ta bar min tunda ta ƙi zuwa ta karɓe ta. Daga haka ya yi sallama ya nufi mota domin zuwa gidan su Zainab wadda ta ishe shi da waya. Tafi yake yana tuki, yana sauraron wa'azi a cikin motar tashi. Karab kamar an ce ya ɗaga kanshi ya hange ta ta tattara zani za ta ɗan titin da zai shigo da ita layin. Amatullah wasu kenan ita da sabuwa daga wannan gidan dai na jiya wanda yau ma sun daki gurbi don da suka je wai matar gidan ta fita ba ta nan aka sabuwa ta yi ta mita daga nan 'yan shige-shigensu suka yi gidajen masu kuɗi wanda a nan Amatu ta samo abinci wanda ta ɗaure a leda ta taho da shi gida bayan sun rabu da sabuwa a bakin titi. Sakin zanin jikinta ta yi bayan ta tsallako tana mai dafa ledar abincin tana tafe kamar iska za ta kwashe ta don tsananin sauri. Burinta ta je ta amso Iman don haƙurinta ya ƙare a wannan lokacin. Karab ta ji an damƙi tsintsiyar hannunta da ƙarfi. Juyawar da za ta yi domin ta yi magana ta ga Ahmad na riƙe da hannun nata. Kafin ya so majanta har zuwa bakin motar shi ya buɗe gidan gaba ya shigar da ita. Kafin ya rufo ya koma mazaunin direba ya zauna fuskar nan tashi babu alamun dariya cikin da kakkiyar muryar shi mai cike da amo ya furta daga ina kike dan baki da tunani shine zaki wani kwaye cinya a waje kina tsallaka titi baki ko tunanin wani ya ga jikinki a yadda kike ya faɗa yana mai zuba mata girman idanuwansa ya kafe ta da su yana jiran amsarta shiru ta yi bata iya bashi amsa ba wanda hakan ya kuma bawa cikin motar daman yin tsit babu abin da ke tashi sai wa'azin da ya kunna cikin motar tashi sai kuma kamshi da sanyin AC rintse idanuwanta ta yi ta kulle su gam tana sauke ƙaƙƙarfan numfashi tana jin yadda idanuwansa ke yawo a saman fuskarta ba za ta iya ba ba za ta iya jure wannan yanayi ba kallonsa gare ta yana jefa zuciyarta cikin wani yanayi wanda ya shuɗe a da amatu ya ja sunan cikin wani yanayi mai wuyar fasalta shi hawaye ne mai zafi ya soma gangaro mata a saman fuskarta yana jika gaban rigarta da ma za ta iya da ma hakan ba haramun ba ne da ta rabu da jikin yayi Ahmad a wannan lokacin ko hakan zai zama garkuwa gare ta ko hakan zai saka ta ji salama a cikin zuciyarta yaya za ta yi wacce ta fi kowa kusanci gare ta uwa ta juya mata baya ta mayar da ita abokiyar gabanta akan kuɗi ta kama ledar abincin da ke hannunta ta matse gam ta mayar da jikinta waje ɗaya ta cure ta ci gaba da zubar hawaye mai zafi wanda zuwa wannan lokacin kuka mai sauti ya soma fitowa daga gare ta kuka take mai ƙarfi wanda ya cika ilahirin motar Ahmad ya rintse idanuwansa nan da nan jijiyar da ke kan shi ta miƙe ya fesar da zazzafan huci duk wasu makaman faɗansa da ya yi niyyar sauke mata akan bar masa yarinyar ta da ta jiya ta kwana ya ji ya zubar da su. Yana da rauni matuƙa ga jin kukan mace, macen ma? Ya kasa ƙarasa faɗin hakan a zuciyarsa. A raunane ya juyo gare ta rauni wanda ya jima bai ji irinsa gare shi ba. Me na kuka macu gaya mu matsalolinki please kada ki ɓoye min komai ki fitar da duk wani abu a ranki ni yayinki ne zan share dukkan hawayenki ya faɗa haka muryar shi can ƙasan makoshi yana danna zafi da raɗaɗin da yake ji a cikin zuciyar shi a hankali ta ɗago da idanuwanta da ya wani mugun ja ya ƙara girma fuskarta ce wani irin kumburi ta tashi abinka da farar fata da sauri ya gefe da kanshi don ganinta a hakan zai iya saka shi cikin wani yanayi da baya son ya ji shi Idan na gaya maka matsalata, me za ka yi ma umma da tafi kowa? Me za ka yi? Umma da tafi kowa suna a duniya ta rufe idanuwanta kan Imran, ta firfita shi a kaina. Ba ni da wani sauran jin daɗi yaya. Ina addu'ar Allah ya ɗauki rayuwata, in mitu in shiga aljanna in huta. Ta faɗa tana ci gaba da kukanta. Ya bi ta da kallo, Amatu yarinya ce har yanzu bata gama sanin kan rayuwa ba. To me take fatan mutuwa wadda ko bata nema ba da lokaci yayi za ta tafi sai aka gaya miki ni ma kamar ita nake? Zan saurare ki inda shawara sai na baki. Ya faɗa yana janyo wayar shi da Zainab ke ta kira ya katse kiran ya kuma zuba wa Amatu ido yana binta da kallo. Tun ina cikin matsala a cikin gidan ai nema waya amma sai ka ce ni matar aure ce kada na kuma kiran ka ai. Ta faɗi tana ɗan turo ƙaramin bakinta gaba. Ya saki murmushi kaɗan. Amatu kin yi auren soyayya da mijinki, zaɓinki, ke da mahaifiyarki. To me zai sa na shiga hurumin abin da bai shafe ni ba? Ya faɗi yana ɗage mata gidan shi guda. Hawaye ne ya shiga zubo mata, ta kafe shi da ido a wannan karan ba ta da ta cewa bakinta ya yi nauyi. Dama haka ne ya dace da masu kwaɗayi irin ku. A wancan karan kin manta irin rashin kunyar da kika dinga yi akan shi zaɓin naki? A wannan karan ya fitar da maganar da tsananin ɓacin ran da yake ƙoƙarin ɓoyewa Hannunta ya hau rawa, jikinta ya hau rawa. Ina gudun ranar nadama. Ina gudun abin kunya, ina jin kunyan mutane masu daraja musamman kai yaya. Ka kasance mutum nagartacce, amma sai da na sanya zuciyar rawa don girman zatin Allah yayi ka yi haƙuri. Dukan abin da ya faru ba na ba ne, wallahi umma ce ta yi min barazanar tsinuwa. A yanzu ma da na dawo ɗin babu wani canji, hantara, kyara, wulaƙanci. daidai da ƙanne ba su raga mun ba kamar ba jininsu ba na rasa wasan cinkara a kaf ahalina sabida kowa shakkar cin mutuncin umma yake na shiga yawo don na tsare martabata a kwana biyu tak na ji gwara rayuwar gidan imran akan wannan yawon da nake yi wallahi ta ƙara ƙarashe maganar tana sakin wani marayan kuka sun kuyar da kanshi ya yi ƙasa ya ƙi ɗagowa har ta yi kuka mai isarta ba zan hana ki kuka ba amatu ta yiwu idan kika yi kukan zaki ji salama a cikin zuciyarki rayuwarki tana buƙatar tallafi tana buƙatar jigo dan in aka barki a haka tabbas akwai matsala na so na tausaya miki sai dai tsananin dafin da ke zuciyata ya tauye dukkan wani tausayi a cikinta ya faɗa hakan yana mai zuba mata idanunsa da suka rine suka sauya kala nan take ta ƙara komawa yar firit ta rame ta duhu babu komai a jikinta sai girman idanuwanta Wannan wani irin rayuwa ne, yarinya ƙarama ta faɗa cikin matsaloli masu yawa. A hankali ta ɗora hannunta akan madubin kofar motar. Ta juya ta dube shi sau ɗaya ta tare da buɗe murfin motar ta zura ƙafafunta za ta fita. Da sauri ya damƙi hannunta ya damƙa mata kuɗi masu yawan da bai san adadin su ba. Ya kuma saki hannun nata da sauri. Girgiza kai ta yi tare da zube masa kuɗin a saman jikinsa. Ta buɗe motar da sauri ta fita ba tare da ta ɗauki shinkafar da take cikin ledar ba. Ahmad ya shafo saman kanshi da ke saisaye babu suma ko ɗaya. Ya lumshe idanuwan shi, zuciyar shi na rawa. A hankali ya ƙure ta da idanuwan shi har ta ɓacewa ganin shi. Jikinsa ne ya yi sanyi lokacin da ya kai duba saman leda da ta bari. Wani irin tausayin yarinyar ya kama shi, wanda ya zubar masa da dukkan wani zafi nata da ya ƙunsa. Har lokacin da ya je gidan su Zainab bai dawo daidai ba. Ya sha tambaya wajen Zainab akan me yake damun shi. haka ta saka shi a gaba kamar za ta masa kuka sai da ya ware sannan ta saki jikinta a daddafe ya yi mata sallama duk ta dame shi a kan zancen event ɗin bikin da za a yi tun da ɗazu su baffa sun zo wajen dadinta an tsaye da maganar aurensu tun da dama a shirye suke a wani supermarket ya tsaya ya yi uwar siyayya wadda sai da ta so tafi karfin bucin motan shi ya biya kuɗin siyayyar sannan ya nufi gida sai da ya tsaya a masallaci ya yi sallar isha sannan ya wuce gida a bakin gate ya tsaya ya sami yaran kawu ya ba su umarni a kan su kai kayan ɓangaren su amatu lokacin da yaran suka shiga ɓangaren su amatu Amatu lana tsakar gida hasken kwan nefa ya haska gidan abin tausayi ita tana daga gefe can tana ba wa iman nono don tun dawowar ta gida mama ta aiko mata da iman ta ce ta bata nono kada ɗaukan haƙƙin ya yi yawa umma da nana suna zaune a bakin ƙofa. nana na saman cinyar umma tana zuba shagwaba Umma sai ƙananan maganganu take faɗi tana cewa dan uban mutum da ya kaso auren shi an wa cikin shi mata ishe shi Ga shi ga gidan nan ya zauna ba ni ɗaya yi wa asara ba. Nana na ta sheƙa dariyar shaƙiyanci wanda sarai la ta san da ita suke don haka ta ja bakinta ta yi shiru tana gudun ta magana ta ta ta yi zafi. Sallaman yaran ce ta katse wa Umma maganarta bakinta a buɗe tana kallon sha tara ta arzikin da suke shigowa da shi. Bakinta ya kirfuwa, rufuwa, duk ta ma ko Imran ne. Sai dai ganin Ahmad a tsakar gidan ya sa ta koma ta zauna jiki duk a mace, don yana mugun yi mata kwarjini. Ya rusuna yana gaishe da ita kafin ya leka ɗakin baffa ya duba shi. Kana ya fito ya dubi Umma. Don Allah Umma, ki ɗan sassauta wa Amatu. Bai dace daga haihuwarta ba tana fita waje neman abinci. Ga kayan abinci nan duk wata za a dinga kawo muku, amma please ta zauna a gida don Allah. ya faɗa lokacin da ya ƙarasa wajen Amatilla wadda ta yi saurin gyara rigarta tana mayar da mamanta cikin riga. Taba baki ya yi yana ɗaga iman sama yana mata wasa. Tashi ta yi sum-sum ta bar masa wajen. Sai da ya yi mata wasa ya gaji sannan ya bawa nana ita shi kuma ya nufi wasu ɓangaren. Bai samu damar leƙawa wajen mama ba ya yi shirin kwanciya. Bayan nana ta miƙa mata iman ta ja yarinyar ta jikinta tana addu'ar kwanciya bacci. Dan baccin ne cikin idanuwanta. Sai dai me kamar da wasa ta ji saukar wayar wuta a jikinta kafin ta yunkurin ɗagawa ta ji muryar umar tana cewa usaini zane min matsiyaciya wato yawo kike da ni kina cewa na hana ki abinci bakar munafuka to wannan ma abincin da ya kawo babu rabanki muddin kina son ganin farin ciki a rayuwarki ki koma gidan mijinki don nai masa waya na ba shi haƙuri ya ce baya gari amma ko da yaushe zaki iya ganin shi ya zo tafiya da ki wani tsalle aminci ta yi ta banga jausai ne ta rungume yarta ta fita tsakar gida da gudu tana ihu. Abin mamaki Usaini ya biyo ta yana kuma jibganta don tsabar jahilci ina ka taɓa ganin ƙani yana zana yaye shi. Baba yana ɗaki yana kuka yana cewa a macilla baiwar Allah ina ma ina da ƙafa da na fito na tare miki. Hanyar ƙofar gida ta nufa a gigice duk hankalinta ya bar jikinta. Cin karo ce da mutum a gabanta wanda bace wata wata ba ta faɗa samansa. tana rungume shi tana mai fashewa da marayan kuka. Ahmad da tun soma kukan Amatilla ya farka daga baccin da yake da sauri ya saka riga ya fito zuwa shashin nasu. Cin karo yayi da ita tana ƙoƙarin fitowa. Babu abin da ya bashi mamaki sai san da ya ga Husaini na ƙoƙarin kawo mata wani dukan. Da wani irin zafin nama ya mayar da ita bayan shi. Ya saka hannu ya wanke Husaini da mari ya kuma saka wani ya ƙara bashi kafin ya rufe shi da duka. Baka jin komai na tashi a gidan sai murya Umma da ta Husaini. Umma tana cewa, Jama'a ku kawo ɗauki zai kashe min ɗa. Husaini yana iwu yana cewa, Yaya tsautsayi ne ba zan ƙara ba. Ahmad baya ji baya gani sai da Amatullah ta rungume shi ta baya tana ihu tana cewa, Kada ka kashe shi, wallahi na yafe, da baka taɓa shi ba. Kafin wani lokaci, mutanen gidan sun cika ɓangaren da ƙyar su Alhaji suka kwaci Usaini a hannun Ahmad. wanda jikinsa yake ta faman bari da alamu allurar sojan ce ta motsa. Idanu jajir ya dubi mama da ta zuba masa idanu tana salati. Mama ku je da amaci ɗinki, kada a bata a wajen waɗannan azzaluman. Daga haka bai kuma cewa komai ba ya bar wajen. Duk surutun da ke tashi na mutan gidan bai sanya ya tsaya ba. Rufe kai shi ya yi a ɗaki yana buƙatar kaɗai cewa Surutai da ƙananan maganganu ke tashi tare da kukan Umma da cike ta zage-zage tana cin alwashi akan la kamar ba 'yar cikinta ba. Alhaji ne ya ce kowa ya je ya kwanta. Cikin tausayawa mama ta rike hannunta tare da cewa mu tafi ciki Amatu. Da ƙyar la take ɗaga ƙafafuwanta waɗanda suke mata tsami da zugi. Tana bin bayan su mama kamar wadda ƙwai ya fashe mata a ciki. Najati ce ta amshi Iman cike da tausayawa take cewa ki yi sauri Amatilla mu wuce fat ɗinmu. Insha Allah ba za ki kuma zaman fat ku ba. Haka suka jera zuwa fat. A falo mama ta zauna ta rabka tagumi tunda take ba taɓa ji ko ganin uwa irin umma ba. Mace mai son zuciya da son duniya ta mayar da ɗan cikinta kamar ba ‘yarta ba saboda kwaɗayin abin duniya. Cikin mutuwar jiki Amatilla ta zauna a ƙasan kafe tana mai cusa kanta tsakanin cinyoyinta tana ci gaba da kuka abin tausayi sai iman ma ta soma kukan wadda take hannun naja'atu haka ta miƙa mata iman ɗin ta rungume ta suka ci gaba da kukan nasu surayya naja'atu da mama sai da suke hawayen tausaya ma amatullah cikin tausan kalamai tare da kwantar da hankali mama ta ce mata ta yiwu akwai abin da ya ɓoye a rayuwarki na ɗaukaka insha Allah ki tana gab da yankewa a hankali ta share hawayenta ta ɗago kanta ta zuba mama idanu kafin ta ce anya mama kuwa zan fita daga cikin wannan bala'i na gama na gidan miji na dawo gida ma ban tsira ba mama babu wanda ya tambaye ni dalilin zuwa na gida bari na samu gacin da za a ɗauka min yanci na a gidan imran umma da tafi kowa kusanci da ni tana guduna tana kyamata wallahi ko iman ba ta taɓa ɗauka ba mama me nayi ne da kowa yake kina ji nake kamar zuciya ta yi bindiga na mutu na huta cikin kwana biyun nan na ji gwara mutuwa da rayuwata ta faɗa tana rushewa da wani irin kuka mai tsima zuciya. Alhaji da ke namiji ne da sauri ya miƙe ya nufi ɗaki, mama kuka na ja kuka, surayya kam, surayya kam kuka har da majina, saboda tausayin amatilla, duk dauriyar mama da ya kamata da ya kana da tawakkali, wallahi kasa jure danna tausayin amatilla ta yi. Kuka take sosai na halin da yarinya karama ta shiga a cikin rayuwarta, kuma duka sanadin gurɓatacciyar uwa, wato shi yasa aka ce Idan kai dacen uwa ta gari, ka gama dace duniya da lahira, domin kuwa uwa ita ce garkuwar ɗanta. Falon ya ɗauki ɗib babu wanda ya iya magana sai tashin kukansu da na iman da ya cika falon ta danna mata nono ta ƙi karɓa saboda babu ruwa sai fata saboda rashin samun wadataccen abinci da bata yi. Mama ta dube ta tana mai janyo ta jikinta ki yi haƙuri Amatu. Dukanmu ba don ba ma son ki muka zuba miki idanu ba a'a kowa yana gudun zubewar mutunci ne wajen mahaifiyarki da ba ta ganin kimar kowa akan aurenki. Kada ki manta, ta ce su Alhaji ba su ne suka haife ki ba, don haka kada su ƙara saka mata baki akan sabgar aurenki. To kin ga duk mai son jan girmansa ba zai kai kanshi inda za a taka shi ba. Mama ta ja fasali ta ɗora da cewa, amma kowa a cikin mu yana jimanta halin da kike ciki. A ce da ɗanyen jego miji ya koro ki gida, amma har yau ba a ji komai daga gare shi ba, Dan Allah Amatu, ki kwantar da hankalinki, ni zan rike ki kamar yadda zan riƙe sinaja. Ki zaman ki a nan, inda Halima ki koma makarantar ki. Yanzu tashi ki je ku kwanta, dare yayi, ba na son ki tashi hankalinki. Miƙewa ta yi, bakinta ya mata nauyi ta furta mama cewar Imran bai sake ta ba, cewa ta dawo gida, aka ta bi sinaja suke cikin ɗakin su. A gadon Surayya ta kwanta, su kuma suka kwanta a gadon Naja. Ta ja iman jikinta tana shafa kanta, kowa ya bacci a ɗakin, amma ban da Amacilla. Da ta rintse idanuwanta, hoton Husaini kaninta take kallo yana dukanta. Kaninta fa Husaini, ya manta hatta kayansu na makaranta ita take wanke musu a da. taka iya haƙura da abinci a makaranta ta basu su ci. A da sanda tana amarya idan ta zo haka za ta basu kuɗi suna nan nan da ita. Amma yau sabida ba ta da shi kuma Allah ya ɗora mata ƙaddarar dawowa gida. shine ta kai ga har ya ɗauki waya ya naɗa mata duka kuma abin takaici a bisa umarnin mahaifiyarta yawan kukan da ta yi shine ya haifar mata da zazzafan zazzabi ga jikinta duka ya fashe abinka da farar fata duk jikinta ya yi jajir da ƙyar baccin azaba ya yi gaba da ita ina manyan mata manyan matan da suka san kansu mata masu daraja mata masu buƙatar gyara da kulawa da kansu sunana hajiya mira Me kayan mata kuma likitar mata. Ina amarya, ina uwar gida, ina kuma ‘yan mata, kai har ma da bazawara. Ina macen da take buƙatar gyara da ingantattun magunguna. Muna da ingantaccen maganin sanyi wanda yake fitar da farin ruwa, warin gaba, ƙaiƙayin gaba, ƙurajen gaba, rashin ni'ima ko kuma rashin sha'awa. ko kuma mace ta dinga jin iska na fita daga gabanta. Wannan duka halamu ne na sanyi. Sannan muna da ingantaccen magani na gyaran breast. Domin akwai matan da suke fama da matsalar lalacewar breast. Wata macen da zarar ta yi haihuwa ɗaya, sai ka ga gaba ɗaya breast ɗinta ya lalace. To ko da kin yi haihuwa goma ne, muna da ingantaccen maganin gyaran nono da zai dawo miki da martaban nononki, ya tsaya kyam kamar na budurwa. ina kuma wanda suke buƙatar ƙarin hips ina siraran matan da ba su da hips muna da ingantaccen maganin gyaran hips ina kuma matan da suke buƙatar ƙara ƙiba wato wanda rama ta yi musu yawa suke buƙatar su cicciko su yi ɓulɓul ba kuma ƙiba ta marar misali ba a'a ƙiba ta daidai misali wanda ko ina a jikinki zai yi kyau ina kuma matan da suke buƙatar maganin stretch marks wato nankarwa. Akwai matan da idan suka samu ciki suka haihu suka yi amfani da ruwan zafi suke samun nankarwa. Akwai kuma wanda su ce suke da nankarwa. Koma wace irin nankarwa ce da ke muna da ingantaccen maganin nankarwa. Sannan ina matan da suke buƙatar su zazzage tumbi, ina matan da tumbi yake ɓoye musu shef ɗinsu yake hana su kwalliya. Kusan fattimbi yana ɓoye shaf ɗin mace, to muna da ingantaccen maganin da yake zazzage timbi cikin sati biyu. A kowanda tiyata aka musu suka samu timbi, wasu kuma halittarsu ce haka suna da timbi wasu kuma idan kiba ne ya musu yawa suke samun timbi, Sannan muna da ingantaccen magani na rage ƙibar ma. Akwai kuma na rage ƙiba da timbi. Gaba ɗayan magungunanmu na gargajiya ne ba na bature ba kuma ingantattu ne wanda suka sami yarjewa daga likitoci. Sannan muna iya aika magungunanmu ko ina a faɗin duniya kama daga Saudiya, Amerika, Nijar, Kamaru, Chadi har ma da nan gida Najeriya. Duk inda kike a faɗin duniya maganinmu zai zo ya same ki. Ga masu buƙatar waɗannan ingantattun magunguna za su iya tuntuɓar mu ta nambar waya kamar haka 070 68 55 80 96 wato sifili bakwai sifili shida takwas biyar biyar takwas tara shida ko kuma 081 42 80 0199 wato sifili takwas ɗaya huɗu biyu takwas sifili sifili ɗaya tara tara.